Wasu yan madahila haka wasu yara ne haka za ga suna fitowa za ga suna yawan kausasawa a wajen da'awa sannan na ji wani yana faɗa yake cewa wai ai duk lokacin da za ka yi da'awa ga wanda yake wanda yake a mai aƙidu na shirka mai aƙidu na kowa Allah ai ba za ka ta sassauta masa ba ba za ka ja da laluma ba kawai kausasa masa za ka yi ai yana kawo wai aya wai ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim waghluz yana maimaitawa bai fahimci ayar ba wallahi bai fahimci ayar bai fahimci ayar ba kalmar jahidul kufara din nan jahidul kufara ita ya kamata ya je ya fara fahimta tukunna sannan sai zo kalmar wagluz alaihi amma shi duk inda da'awa take ta musulunci zaka kira wanda yake kafiri zaka kira wanda yake duk wanda ya kai matuka wajen munin aƙida ana so ka tausasa masa kai bi hanyoyin da zai fahimce ka ya fahimci abin da kake kira zuwa gare shi yanzu a nan wajen 'yan uwa mu lura fir'auna in dai ana magana kafirci kafirci a wannan zamanin da ya gai ba za ka samu kamar fir'auna ba na farko shi fir'auna kafiri ne bi ma'anar kalima sannan na biyu azzalimi ne wanda ya kai matuka wajen zalunci ya zalunci bayan Allah matuka kai har a cikin bayan Allah da fir'auna ya zaga har da annabi annabi kuma mursal ya zalunci bayan Allah ya yanka mutane ya kashe mutane ya ba abin da bai ba idan kana idan kana neman jabbari jabbeli in ka samu fir'auna to je karshe daga karshe fa da ya kai sai ce ana rabbukum al'ala yace ma amiltu ma alimtu lakum ma alimtu lakum min ilahin ghairi ce ban ga wani abun bauta an ba ni ba ba ku da wani Allah sai ni Ya ce wa qala ubli eh, sarhan la'alli a al-asbab ko asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba Allah ce kazalika zuyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'ani sabil wa ma kaydu fir'auna illa fita ba. ka duba yadda Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana karra cewa fir'auna azzalimi ne fir'auna halakakke ne fir'auna kaza ne amma duk da haka duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi aika annabi Musa zuwa ga Fir'auna sai ce izhaba ila fir'auna innahu baga sai ce faqula lahu qawlan layyinan wallahi Allah ya san fir'auna ba zai imani ba ya sani amma nan wajen ana nuna maka usulubi ko kana kan wato ana nuna maka ko a ranka kana ganin wannan ba zai karbi gaskiya ba to bai halatta ka zage shi ba bai halatta ka ci mutuncinsa ba bai halatta ka musguna masa ba bai halatta ka faɗi wasu baƙaƙen kalmomi a kansa ba shi ya yasa waɗannan samarin da nake gaya muku da suka tashi akwai baƙaƙen kalmomi da suka dinga faɗa a kan babban malami wanda yake bauchi jagora ne a tafiyar ɗariƙa wallahi da suka dinga zaginsa wani zagi da suka dinga yi masa wannan abin shi ya jawo sai da jami'an tsaro suka kama su suka kama shi aka ɗaure shi aka sa masa ankwa abin tausayi idan ka gan shi kuma ya zo ya bada haƙuri amma duk da haka sabida kangarewa har yanzu irin waɗannan usulubin ba su sauka daga kansa ba kuma wallahi ba shi da wani dalili ba shi da wani dalili wanda yake nuna wannan usulubin da yake yi shi shine addini sai dai kawai jahilci duk abin da zai kawo sai kaga yana kana jira ya kawo maka hujja to sai ka ji yayi jahilci saboda me a ransa shi wannan taratsin da zai yi wannan wannan irin abubuwan da zai yi na na gaugawo hudin nan to wai kamar shine shine wai yana kira zuwa ga addini shine ma shine mai kira zuwa ga tauhidi yanzu karshen kira da za a yi zuwa ga tauhidi shine a kira fir'auna na farko mushriki ne karewa shirka ya ce shi Allah to kaga ana so a dasa masa tauhidi ya karya duk wani abu na fitna tauhidi ya ce shi Allah ne ma to amma Allah subhanahu wataala kokari Allah subhanahu wataala sai yake cewa izhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan sai ce la'allahu yatazakkaru aw yakhsha shi yasa annabi Musa alaihi salam a wannan aya sai ya kwatanta abin da Allah ya umarce shi me ya kwatanta ba an ce ka gaya wa fir'auna ku gaya masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkaru tsammanin ko ya samu wa'azantuwa aw ko ya ji tsoron Allah ya tuba ya dawo musulunci to shine kalmar shine faqul ka gaya masa halaka ka duba wannan kalmar ko baka jin larabci wannan jimlar ka san wallahi tausasawa ake faƙul ka gaya masa hallaka zai yiwu gare ka ila an ta tazakka ka samu tsarkaka ga duk taurin kanka aka gaya maka wannan ai an tausasa maka hallaka ila an ta tazakka sai aka ƙara wa ahadiyaka ila rabbika fatakhsha sai ya ƙara yake fa arahul ayatal kubra amma duk da aka fakar zaba wasu kuma duk da ya karyata ya juya baya annabi Musa bai dawo kuma ya zazzage shi ba ya ci mutuncinsa amma su waɗannan mutanen ba wai ba ma wai ga 'yan ɗariƙa ba har ga waɗanda suke malamansu malamansu ma haka suke idan wani malaminsu suna ganin ga wani abu su suka gano fa a maganarsu a jahilcinsu wannan abun da malaman suka yi a jahilcinsu sai suka gano kuskure ne to wallahi sai ga sun bi su suna cin mutuncinsu suna nan za ku gansu za ka sun biyu suna cin mutuncin malaman nasu suna kokarin su ce malaman ma jahile ne wai ka ji mutum ka je ka yi karatu wajen malami yanzu kuma ka zo ka sa kyamara saboda kawai son zuciya da jahilci wai ka zo ka ci a kyamara kana kiran malamin naka shi jahili ne wallahi waɗannan mutanen a gabana suke faɗar wasu malaman da suke kiransu wai da sunan jahilai sun ce sun yi karatu a wajensu amma yanzu sun dawo saboda wannan wata aƙida ta su ta ta madafila wata aƙida da suka ɗauko suke so sai sun karya duk wani ahlus sunna duk wani mai kira zuwa ga sunna burin su suka sun karya shi wai da sunan su ne suke kira zuwa ga tauhidi kuma karya suke wallahi inda a ce da gaske suke ai dan an sa ka a ankwa an tsorata ga bai kamata ka tsorata ka fito kana ba da hakuri ba inda da gaske kake ba to idan kuma mu je cewa lokacin da aka sa ka a ankwan eh ka gano kuskure kai to inda ikhlasi to kamata yi da ka gano kuskure kai wannan abin ka zo ka ba da hakuri in ka dawo gida ya kamata ka ci gaba bai kamata ka ci gaba da wannan tatsa sai sai ka tuba ka dena kuma ka gane wannan abin da kai ba daidai ba ne. amma wallahi tallahi idan za ka a dauko maka irin cin mutuncin da suka yi wanda yake ahlus sunna ne ma sai kai mamaki sun zagi ɗan bida'a, sun zagi ahlus sunna sun zagi mai kira zuwa ga sunna kowa sun zaga wai kuma duk wai kira suke zuwa ga tauhidi dan Allah ina kira zuwa ga tauhidi ana shi yasa in na gansu suna karatu tausayi suke man wallahi saboda lokacin zaka ji suna karatu zaka ji kamar da gaske amma za ga duk abin karya ne bigi ba giro ne kuma su waɗannan masamarin ba suna tutiyar wai su suna bin magabata su tutiya suke suna bin magabata idan ka koma aikin magabata duk gaba ɗaya sun saba wa hanyar magabata ɗin yanzu mu ɗauki shekul islam ibn taimiyya ka kalli yadda usulubinsa na da'awa yake malam idan kana neman malamin da ya littattafai masu tarin yawa sama da guda ɗari uku ba littattafai na shekul Islam Ibn Taymiyyah kuma idan kana neman malamin da ya yayi gwagwarmaya da 'yan bid'a na zamaninsa sun kai shi kurkuku ya kai so bakwai a fito da shi a kai shi a fito da shi akwai shi ya wahala a hannunsu kuma ba don komai ba ko akan aƙida ne akan aƙida ne ya ce kaza ba su fahimta ba su je su ziga ah, shugabanni wato masu mulkin wannan lokacin a ziga a je a daure shi daga karshe ma a kurkukun ya rasu akwai wani babban makiyinsa malami ne babban malami ne ibn makhluf ibn makhluf din nan yana da aƙidu na kafirci Aƙidu ne da shi na kafirci karara ibn taymiya idan ibn makhluf ya magana ibn taymiya sai ya yi mata warwara ta ilimi ibn makhluf sai ya tafi ya je yana da kamar yana da fada a wajen masu mulki a wannan lokacin sai ya je ya sa a kulla ibini taimiyya ya sa a yi kaza yana daga cikin makiya na ƙarshe in ka koma tarihin ibini taimiyya makiya na ƙarshe na ibini taimiyya kuma gashi ɗan bid'a kuma yana da aƙidu na kafirci ire-irensa fa ibini taimiyya in yana tattaunawa da su za su faɗi kalma ta kafirci sai ce a wannan kalmar haka kuke faɗa su ce eh haka suke faɗa sai ce kun ga in ni na faɗi wannan kalmar to ni kana kafirta ibnu taymiya zai ce in shi ne ya faɗi wannan kalmar da ku kuke faɗa yanzu to ni kafiri ne amma ku ba zan kafirta ku ba ba ku gane ba ne ba ku fahimta ba ne shi yasa ibnu taymiya a kuzuri da yake wa ibnu makhlufa sai da ya kirawo shi yana kiransa ma musulmi yana kiransa mumi haka ya kirawo shi a cikin maganganunsa a cikin majmu'ul fatawa ya kirawo shi dan uwansa musulmi ba dan komai ba sabida yana kallon shi wannan ibn makhluf din yana yin sallah shi wannan yana yin azumi yana kaza amma ya kamar yana ɗaukansa sa ne ya samu rikicewa ne wajen rashin fahimtar nusus saboda haka shi yasa kwata-kwata bai fitar da shi daga musulunci ba shi yasa lokaci ɗaya kana da'awa ka fitar da mutum daga musulunci musamman mutumin da zai yi sallah zai yi azumi zai je aikin haji zai ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce yana kaza kawai ka fitar da shi daga musulunci ta yaya sai dai ka kalli aqidar da yake yi aqidar wannan abin da yake da'awa akan sa kafirci tabbas amma shi kam ka fitar da shi daga musulunci ya kamata sai ka ajiye masa sai ka yi masa da'awa sai ka yi da'awa gare shi sosai wanda ka fahimtar da shi hanyar da yake kai kuma da yawa irin waɗannan mutanen suna fahimta su dawo su bar wancan hanya suna fahimta su dawo to ta yaya za su fahimta ai za su fahimta ne idan ka bi usulubi mai kyau sai ka bi usulubi mai kyau to kaga shekul islam ibn makhluf bai taba kafarta shi ba kuma yana iya kokarin ya ga abin da zai yi ya kyautata masa akwai ɗaya daga cikin yan bid'a akwai da suka ya tsani ibn taymiya sai ya rasu yana rasuwa su ibn al ɗaliban ibn taymiya suka zo majalisin ibn taymiya suna murna suka ce ai na ya rasu ai babban ka ne mai shirya maka manuba mai shirya maka makida da makirci ya rasu Allah ya huta da mushi sai suka ga ibnu taymiya ya hankalinsa ya tashi ya turkune fuska yana cewa ni kuke gaya mun ya rasu kuna murna me murna shi ibnu taymiya yana jin takaici ma ya rasu bai fahimci bai fahimci sunna ba na ibnu taymiya yace a tashi zai je gidansa yi masa ta'aziyya ka duba fa makiyinsa ne ya tashi ya tafi gidansa tiryan tiryan ya yi musu ta'aziya iyalan nasa ya ce menene matsalar ku bayan ta'aziyya kenan me ya matsalar su duk matsalolin da suke da shi ibn taymiya ya kawo kudi aka cika musu abinci da komai da komai Ya ce duk lokacin da matsala ta tashi na wannan gida abin da shi wanda ya rasu shi makin ibn taymiya din abin da yake dauka na nauyi ibn taymiya ce ya dawo kai Ya ce ya dawo kansa kaga da'awa malam shi ya sa ya ci riba a da'awarsa amma wai irin waɗannan mutanen ko duk lokacin da suke da'awa abin da zai baka takaici sai su ɗauko littafin ibn taymiya sai su sai sai su kafa dalili da shi lokacin da suke kafa dalili sai ka dinga mamaki ta ina suke fahimta ta ina suke fahimta wato haka Allah ya jarrabe mu da irin waɗannan wato duk da'awa tana da jarrabawa sai ga Allah ya jarrabe kamar yadda Zaidina Ali Allah ya jarrabe shi da khawarij Allah ya jarrabe shi da khawarij kaga khawarij wasu malaman suna ganin cewa ma kafirai ne amma sayyidina ali da wasu daga cikin sahabbai ba su taba da khawarij ba eh suna cewa qaumun bagau alaina suna cewa mutane ne waɗanda suka yi suka ketare iyaka akan mu an gane ko yana mayan musu da raddi irin na zaluncin da suka yi amma baya cewa kafirai yana ɗaukan su a matsayin musulmi ne kaga ka duba wanda ya kai aƙida ta khawarij wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yayi ishara da cewa za su zuwa ƙarshen zamani suna ficewa daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga daga abin nan dinta amma sayyidina Ali bai taɓa kafirta su ba yi musu mu'amala ta cewa abin nan dan an tambaye shi aka ce su kafire ne yace a ah, uminal kufri fa ai daga kafircin suka gudo ma'ana sun guje wa kafircin ne suka zo sai suka samu tuntube sai suka fahimci abin a baibai ya kamata su fahimci musulunci yanda yake kamar yanda sahabban manzon Allah suke amma sai suka fahimce shi sai suka tsananta suka tsananta sosai yanda idan kaga sallar su sai ka rera taka idan ka ji karatun alkur'anin sai ka rena naka komai sai suka tsananta kuma wannan addini ba a tsananta shi yasa irin waɗannan mutanen waɗannan yaran ɗan madafilan nan ni ina ganin suna da aƙida ne ta khawarij eh aƙida ce da suka ɗauko irin ta khawarij to dama dole duk lokacin da ahlus sunna suke zaune sai kaga Allah ya jarrabe su da wasu to kaga nan wajen mu ahlus sunna wanda Allah ya jarrabe mu da su irin waɗannan ne masu aƙidar khawarij nan da nan yanzu zaka ji sun kafurta mutum nan da nan kuskure babban malami